Ayyukan sufuri da na tsaftace gari da ayyukan raya birane su ne fannonin da hukumomin Nijar suka buƙaci kamfanonin ƙasa da ƙasa su saka hannun jari wanda hakan zai ba ɓangarorin biyu damar samun amfani ta hanyar wannan hulɗa irin ta bani gishiri in ba kamanda. Bayan tantaunawa da shugaban ƙasa Isu Muhammadu a fadarsa, tawagar shugabannin kamfanonin na Faransa mai lakabi da MEDEF ta canza yawo da 'yan kasuwar Nijar. Malam Musa Sidi Mohammed shine shugaban majalisar 'yan kasuwar Nijar Chambre de Commerce. yau in za ka kafa kamfani kan kwana uku ma kana iya kafa kamfani Nijar kuma eh, ka san kenz cikin system na Bank Mondial da ake cewa doing business mun tashi da kishi guda hudu muka ta daga Nijar wanda ya gwada kenan Nijar duk ta shirya eh, ka'idodin da ya kamata a shirya ma 'yan kasuwa ko masu investment cikin kasa an shirya musu waɗanda duk ka'idodi duwan karhin da suka zo da manya-manyan kamfanoni da suka yi na faranshi da suka gwada sun gwada lalle Nijar yau kasa ce wadda yake kowa yana son ya ziyarce ta eh, kuma kowa yana son ya zo ya investment cikin ta yadda shugaban kasa ya ga musu yau Niger ba azama faranshi ko ta kasa ba ya kamata su zo su sa da karhi su kurda da karhi su samu wurin su kowa sai dai da bakin kokarin shi su kuma wannan sun alamunta da wannan sun san da shi fiske abu ne da duniya da lokaci ya kawo kuke gani akwai alamar da gaske suke da yake ana ganin kamar faransawa musamman yan kaso su suna ɗari ɗari wajen saka hannun jari a kasashen afirka yau da gaske suke fiske sun yi shuru shuru ko mutane sun je su lallabo su su zo yau kasashen mu mun fara zuwa yan kasuwan mu mun fara zuwa America mun fara zuwa Asiya da India da ko ina yau su da kansu suka gani sun yi latti dole su komo irin fa'ida ita wannan ziyara take da shi a dangane da harkokin tattalin arzikin kasar nan duk shi wanda zai kawo maka wani karfi ko wani arziki ko ilimi ne ko wani hadin kai ne tare da kamfanoni wannan duk arziki ne gare mu e kuma wannan zuwan su mun tabbatar da zai kawo karuwa da yawa kuma zai sama wadansu kasashe su dokoniya da yake amsa tambayar manema labarai akan gogayyar da kasashe masu karfin tattalin arziki ke yi da junansu a yau a fannin cinikayya domin samun yardar kasashen Afirka a kokarin su na neman kwangila shugaban tawagar ta 'yan kasuwar faransa bruno metling ya bayyana cewa a shirye suke su fafata ta hanyar nuna kwarewa a kan aiki cikin tsari mai sassauci domin samun karbuwa daga hukumomi da 'yan kasuwar ta nishar sannan ya kara da cewa a yadda wasu ke ganin matsalar tsaron da ake fama da ita za ta katse musu hanzari su yi ɗari-ɗarin zuwa afirka ko aka in ji shi domin ko a turai ma ana fuskantar hare-haren ta'addanci saboda haka bikin magashi ba zai hana na magajiya ba. La meilleure réponse face au terrorisme qui frappe partout, pas seulement en Afrique, mais également en Europe, c'est précisément d'accentuer la coopération. Ministar fasalin kasar Nijar Hajiya Aishatu Bulama ta tabbatar wa masu saka hannun jarin na kasar Faransa da takwarorinsu na Nijar cewa hukumomi sun ɗauki dukkan matakan kariya ga ɓangarorin biyu domin cin moriyar wannan hulɗa mai alamar fa'ida ga tattalin arzikin kasar ta Nijar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.